An daɗe dai ana samun saɓani tsakanin malamai game da wurin ɗaukar haramin aikin hajji wato miƙati da ma wasu ɓangarorin aikin hajjin da a wani lokacin dai har akan rikitar da sabbin alhazai. Shi yasa hukumar kula da jin daɗin alhazai ta jihar Kaduna ta fitar da wasu sabbin tsare-tsare kamar da yadda shugaban hukumar Dr. Yusuf Yakub Algasiu ya shaida wa muryar Amurka a lokacin wani taron bita game da waɗannan tsare-tsare. Allah taimaki mu ban abin da muka fara ganowa na mishkila ana samun fatawa daban-daban. To wannan yana rudu da alhazai yana kawo musu matsaloli da dama wannan ya sanya muka kira ƙwararrun malamai da masana muka yi kwamiti guda wanda ya zo ya duba manhaja wanda ke karanta da alhazanmu suka fito da tsari guda wanda zai zamanto shine za mu rinka amfani shi a matsayin na hukuma alhazai na jihar kaduna daga najeriya har zuwa ƙasa mai tsarki kuma a dawo to shi ne aka gaice malamai daga sassa da kuma ƙungiyoyi daban-daban na musulmai a gabatar da wannan matsayinmu a gabansu domin daga yau in tabbatar da wannan to ya zamanto ne zai zamanto kundin tsari ya zuwa yanzu kun ga wata alama ta karbuwar abun ganin cewa akwai malamai masu mabambanta ra'ayoyi to ai abu ilimi ne da kuma fahimta da haka dukkan malaman da suke nan har yanzu ba mu samu wanda ya wayin cewa abin da aka zo da shi bai daidai ba wasu daga cikin manyan malaman da suka halarci wannan taro dai sun ce sabbin tsare-tsaren da hukumar ta kawo za su iya taimakawa maniyata sai dai kuma sun ce duk da haka akwai waɗanda za su iya yunkurin bujirewa waɗannan tsare-tsare. sunana dr tukur adam almanar limamin masallacin almanar wannan ittifaki aka yi kuma aka yi shi a mazhaba guda ɗaya mazhaban imamu malik to kaga insha Allah tabaraka ta'ala za a ba ma kowa wannan littafin da sharaɗin shi zai riƙa yi amma kuna ji cewa malam tafiya bai ɗayan ba zai haifar da wata matsala ba a gaskiya tsakani da Allah kaga ko Allah ma yayi umurni ana saba masa ballantana kuma ɗan mutum amma za a samu ragowan rikitar da alhazai sunana Mariya Nasir El Laden kuma ni ce National Amira ta Initiative for Muslim Women of Nigeria gaskiya alhamdulillah abu ne wanda mu sai mu ce babbar rahama ne a gare mu saboda aikin hajji aiki ne na bangare ne na ibada wanda kuma ibadan nan farilla ce ko bayan tsaye da tsarin aikin hajji na bai ɗaya dai shugaban hukumar jin daɗin alazai ta jihar Kaduna Dr. Yusuf Yakub Algasiyu ya ce hukumar za ta fara jigilar maniyata aikin umara. Ai ba kan aikin umara ba ne kawai duk wasu abubuwan da ka sani an canza an kawo sabbi na zamani to wannan ya sanya muka gani masu zuwa umara suna shan wahala wasu ma kan faɗi hannun yan fa wannan shi sanya muka ci to gwanda mu taimaka musu mu yi a matsayin hukumance wato duk kuɗin ka ba zai ciwo ba. Damuwar bara na waɗanda suka dinga rashin samun tafiya a wasu jihohi akwai damuwa da ake tunanin ya za ku yi bana. Duk wanda bai samu zuwa aikin hajji ba bara wannan karan su ne jirgin farko da na biyu in insha Allah. Wannan ne dai karo na farko tun bayan ɗage takunkumin zuwa Saudiya sakamakon cutar corona. da ake sa ran ƙasashe za su yi jigilar maniyyata masu yawan gaske kamar ida dai aka saba can a baya kafin bayyana cutar koronan a ƙasashe, Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.